أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ درس من للتاب من البركة فنن المؤاملة كان ما أورده واللفر مرقائي محمد صديق المنشاوي Allah ya ji kansa da rahama idan da manta ba darasin da ya gabata mun cike karshen shafi na saba'in da biyu inda malam ya janyo hankalin uwar gida da ta yi haƙuri da talaucin mijinta da a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a shafi na saba'in da uku tare da wani sabon darasi da malam ya masa unwani da cewa Ifanni bi duyuti zawjati wato mace ta kula da bakin mijinta baki da miji yake yi suke zuwa gida kuma ba su zo gida ba suna wani wuri amma karkashin bakuntar mijinki ne da lalle ki kula da su suma bakin sa bakin ki ne ba abin da ya kamata ki ba su na kulawa ki ba su an gane ko kafin haka akwai bukatun addu'a ga wata 'yar uwa ga dan uwan mu gashi malam Umar ranar asabar an yi garkuwa da su muna fata Allah ya kubutar da ita kuma sa ta dawo gida cikin aminci lafiya lau da sauran dukkan waɗanda aka kama su aka yi garkuwa da su Allah ya kubutar da su Allah madaukakin sarki ya ba su aminci ya kuma sa su dawo gida cikin lafiya da ganima kuma wannan musiba mu manta duka mu rika su cikin addu'o'i gaba daya Allah ta'ala ya kama da karshen wannan bala'i domin shi bala'i in ya zo to kowa ba yana shafa ba wanda yake tsira sai dai mai ta addu'a Allah ta'ala ya kawo da ƙarshen wannan lamari wannan yin bayar Allah Allah ya kubutar da ita Allah ta'ala ya sa ta kamu kinci ta dawo gida lafiya cikin kwanciyar hankali cikin yan wa gaban kida kamar yadda na ambata shafi na 73 da uku malam ya ce inna daifa ya bi rizqi ya ce uwar gida ki sani cewa ba kofa yana zuwa da arzikinsa ne ba ko da arzikinsa yake zuwa wa yarhabu bi dhunubi ahli albayt sai kuma idan ya tashi tafiya sai ya tafi da zunuban waɗannan masu gida zunuban inda ya bakunta sai ya tafi da shi ba ana nufin zai fashi zunubin su bane a sakamakon shi da ya sauka a gidansu a matsayin sa na bako suka tarbe shi to su ake kankarewa har adadin kwanakin da yake a wannan gida so idan ka san ana kankare maka zunubi zaka so bakon ke tafi aka ce kaɗan ƙara kwana mana nan sai kara ka bari sai an jima haka dai har dai abin da ka san haka da yadda za ka yi da shi zai koma ba kunta ne dama shi ko bako ai dama ba zuwa yake zauna dindindin ba ina fata muna fahimta shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam a wasu wurare dan faɗin latibba na bako da hakkin bako a gida in yaje bakunta kwana uku ne haka annabi ya faɗa duk bako ya zo maka kwana uku ya ci abincin gidanka ya sha ruwan gidanka duk hakkin ne na bakunta kai maka a wannan abu amma yana shiga kwana na hudu ya ake da wani abdullahi ana liyu ka ci abin ya zama ga eh, ba koren shi za ke wani wayo ai barka ji abin da alabi ji yana shiga na hudun an gane ko abin da ya ci a gidan ko ya sha ko ya shagi iska ko ya kaza to kai kuma za ka rubuta maka ladan sadaka kake bai sadaka sadaka sadaka an fahimta ya ci loma ɗaya loma biyu inda ma bakon irin mai cin nan ne sosai da ta rubuta maka ladan sadaka in loma wallahi sadaka za a rubuta maka kana da ladan kana mai sadaka in ya sha ruwan gidanka haka in yi za haka ko waye fa ko a ɗan uwanka ne a yi kwana uku to shi ne hakkinsa wannan kamar da bada wannan ladan da kake samu na karban kuma ne umuman general lada ne wannan amma yana wuce fara uku to yanzu ba an shiga babun sadaka sai ka rubuta maka ladan ka shi ka mala rai ke cewa shi ko yana zuwa da arzikinsa ne kuma tafi da zunuban waɗanda suke wannan gida da ya bakunta kaga khairi ne ina fata muna fahimta to a ce ko ya zo a gidansa sati dai ko kwana goma ko fiye da haka wallahi malar ka samu cewa duk wani zunubi na sai Allah ya kankare maka ka samu kankarewar zunubi da yawa a iya cewa din duka gaba daya da dukkan mu masu sako ne amma a akalla kaga wa'annan abubuwa idan muna sanin su ba za mu rika kyamar bako ba ina fata muna fahimta malam ya ce, faji ali dai zaujaki ki saboda haka yace yar uwa ta uwar gida ya ce ki sanya bakin mijinki bakin ki ne ka san wata matar haushi take ji daga an zo gidan mijinta yace fa akrimi zawjaki bi ikrami dayfahu ki karrama mijinki ta hanyar karrama bakinsa dan ki karrama bakinsa to shi kika karrama sai suka ji dadi aka mutunta su to mijinki ne dai shi kika mawa domin ka san akwai matan da su yanzu idan suna fushi da mijin su to hatta wani abu duk wani abin da ke da alaka da mijin shi ma ana fushi da shi da kalminsa sai an buge shi an yi kallar da shi fensil ɗinsa da zai ajiye fensil ko bayro sai a karya shi ma ki kana ɗauki maka iskan takalmin na a wurin nan sai an zage shi kuma ba wani takalmi laifin waye laifin mai takalmin ne laifin mai takalmin ne to ba daidai bane musamman a ce baki sun zo ki kula da su qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu duk mutumin da yayi imani da Allah da ranar tashin alkiyama to ya karrama babansa ka karrama shi ka girmama shi ka mutunta shi Allah Ibrahim bakinsa da suka zo dan maraki sa ya kamo ya yanka ya gasa shi malam ya kyafe shi ina fata ana fahimta ba kilo sai ka kawo dan marakin ka ko tinkiya ka ko kaza ba a shi za ka yi ka yi amma kalla mafi karanci ruwa za ka ka bakon da shi da sakin fuska ka kawo masa ruwa ya sha in ka ruwa kalla ka sake mai fuska ba ka da yadda za ka yi lalura ce amma in kana da shi iya karfin ka na tarbin bako kai abinci ne abin da yake so kai masa kwanta annabinka in ji ba haushi ita ba ko ya zo gidanka jikinka na rawa kawai da yake bukata nan da nan ka masa ka sa a mai an fahimta ko ka je ka yi da kanka ina fata muna fahimta da ba kofa zai zo gidanka sai ka fito sai tayar mota shi ta sace kai fa ya kamata ka tuki da da a wani shi zai da kanka in za ka yi ba to sai ka nemo ƴaƴanka su mai ko ka nemo wanda zai mai an so duk irin wa'ina mu misali nake badawa so kada ba ku ya zo ya nemo wani abu ya rasa ina fata ana fahimta mai hankali shi ke dubawa ya ga ba kona yake bukata in mata kafin ba yake yana bukatan wannan abu in ta nan mafi abu saboda ka annabi ya ce duk wanda ya yi wannan yana daga cikin imani Wajen ja'a rajulun ila sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah ba kone shi shi qala ta yace inni majhudun wallahi yunwa nake ji ya annabin Allah ba kone ya zo wurin annabi yana jin yunwa a ya babu komai gari ya tsaya cik yadda ka san man fetur kawai ta wani garin ya tsaya cik ya ce wa annabi so fa arsala ila nisa'i sai annabi ya aika ma wasu daga cikin matansa ya aika ma matarsa cikin gida ko akwai abinci da abin sha a kawon bako kwanar sai ta ce wallazi ba aka tabi haƙi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ta ce ma indi mene ma indi illa ma ta ce wallahi babu komai a gidan nan sai ruwa kai gidan annabi ba sallallahu alaihi wasallam na rantsi da wanda aiko ka da gaskiya babu komai a gidan nan sai ruwa kuma aka gaya wa annabi sun ma arsala ila ukra sai ce to je ka gidan ɗaya matar tawa a san da ke da mata kara mala an gane ku yace je ka gidan ɗaya a kala fi da zalika ita ma sai ta faɗa abin da wata ta faɗa yace hatta kullu kulluhunna mithla zalika da duka matan annabi suka faɗa irin wannan magana babu abinci a gidan annabi ke ruwa la wallazi ba'athaka bil haqqi ma indi illa ma shi abin da suke faɗa mata kara babu wanda suke da wani abu ta aji kaka sha mamaki saboda ana yin wata watanni uku a cikin wata biyu ko kamar yadda muka fara ba tare da an ɗora abinci a gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to an samu matsala kenan فقال في النبي يتي من يضيف هذا الليلة رحمه الله wane ne zai tafi bakoncin wannan abokin nawa wannan bakon nawa a cikin sahabbai yanzu tunda a gidansa babu yanzu bari a bara shi kuma yanzu a kallata cikin yan uwa ko wani duk wanda ya haka Allah ya yi masa rahama sahabbai suna sallada wa qala rajulun sai wani mutum ya tashi min al-ansari cikin mutanen Madina fa qala sai yace ana ya rasulullah ni zan karbe shi zan karbi bakoncin sa zan tafi da shi gidana ban tsala bihi ila rahlihi ya kama hanya ya tafi da shi zuwa gidansa lafazin rahal gida makwancinka shi ake cewa rahal qala limra'ati sai cewa matarsa wani in daki shai ko fa ka ji rigima ma kenan shi ne ma kan gidan da abinci babu wai akwai abinci a gidan nan kaga tun farko ya kamata ya san gidansa akwai abinci ko babu amma kawai tun da ya ji ai gafarar ubangiji rahama kawai sai ce shi ne sai da ya je gida sai ya tambaye matarsa ya ce akwai abinci a gidan nan ko ba kala sai ta ce la abu abinci illa kuta su biya ne sai abincin da yara za su ci kawai shine abin da ke gida sara sai ce fa'allilihim bi shay in ki musu dabaran ku mata inda zaki dan ja hankalinsu da wani abu fa idza dakala dayfuna qatta istirada da ummu ya shigo an kika to ki dan kashe wuta da rage ta ta zamanto babu haske wa urihi kalla in nuna maka ko a rika nuna maka an na na akul kamar mu ma muna cin abinci tare da shi idan an fara cin abincin nan fa idza hawa li ya'kul da yazo zai fara cin abincin nan to fa qumi ila siraji hatta tutfihi sai ki kashe wutan gaba dai ki dauke wutan a ci balbal da na wutan kaga dan hasken farko da aka bar musu ga alama ga mutane kowa yana da zauna ana cin abinci a ah, sha Allah gidan nan akwai abinci ci ba komai ba shi din da yazo zai fara cin in yana ci ko sai a kashe wutan sai ya zama dubu zai zauna cikin duhu ya ta cin abinci har ya kushi shi abokin ba yana tsoma hannunsa ne kawai yana ta haka alaman kamar yana ci tare da shi ya gaya matarsa haka an kuwa aka yi shi kenan kala da ƙa'adu haka suka zauna wa aka rabdai wannan bakon ya ci abinci ya nak lamma asbaha da gari ya waye zada ala nabi sallallahu alaihi wasallam wannan bako wannan sai sahabi ce da gojen manzon Allah sallama فقال في النبي قد عجب الله من سنيكما بضيفكما الليلة حقيقة Allah ya yi mamakin abinda kukai kuka yi mana abin da kuka aikata ya burge Allah da ke da wanda kuka yi wa bakon nan naku na jiya wannan abin ya burge wa Allah subhanahu wataala wa anzalallahu azza wa jal Allah mai girma da daukaka ya sokar da wannan fadin aya cewa wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa su sahabbai mutanen Madina suna fifita waɗansu mutane mabukata sama da kansu ko da suna da tsananin buƙatar wannan abu ana buƙatar wannan wayan amma kai ka fi ni cikin shi mu haƙura tare da ina son abun amma dai kai kawai in fi haka a kaina sai ka mallaki abu to abincinsu wanda yara ne za su ci ko loma ɗaya ko fita sai ya gwamnati ba wani ya fifita shi akan shi ya ci abincin sabanin mu yanzu ko ba haka ba ai mu ya mu ne kawai ko ba haka muke ba daga mu sai kan mu sai iyalan mu ba ruwan mu da kowa wannan kuma kuskure ne daga lokacin da kake handalewa kake ganin wani ba zai samu ba to kai kake makan karowa amma san da ka bada fa lokacin shi kake kaiwa kamar kana cewa gashi nan a lahira na yi ajiya ne idan kana da naira dubu guda yanzu sai ka ciyar da naira ɗari tara ka kashe naira ɗari to naira ɗari ne ka salwantar ka lalace amma a hakikanin abin ɗari tara ka kai ta lahira ita yin jinsu ɗinta ta lahira shi ne gaskiyar magana ka gani sai Allah ya shirya da mu to anan malam ya jawo hankalin uwar gida ne dangane da kulawa da bakin miji bakin miji ba abun wasa ba ne kada ka kare zaman wata dalilin da zai sa wato baki ya zama ba a kula da su ba wanda misali da sunan wai ana so a ɓata miji to idan ba a yi sa'a ba sai kaga ya haifar da matsaloli da yawa da waɗansu bakin na kasuwancin sa ne an zo a kulle ciniki ne wanda alkhairi ne da shi kansa da ke kanki da 'ya'yanki amma kuma kin bata a ƙarshe idan ba aka samu wanda bai da hakuri mai zai faru daga sai a samu matsala labari sai ga Allah ta'ala ya shigar da mu ya sa ya zamanto izina a gare mu gaba kida Allah ba mu ikon gyarawa wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sai tambayi wa alaikum assalam malam misali akwai yaro wanda mutum ya dauko ya ajiye a wurin shi kamar yaron dan uwansa eh. yana zaune tare da shi shi ma wannan ce da ke akan sadaka da kuma shiga cikin sadaka ne an kama da ta haifa ma sadaka shi ne cewa an kama kai kan kama cin da kake sadaka kake magana hadisi ya tabbatar da wannan matar kama haka an fahimta ka dauki noma ka saka a bakin matarka an fahimta ko kuma a baka nan ta dafa abincin da ka kawo mata kai noma ɗari kafin ta koshi ta yi sadaka so ɗari ɗayan ka biyar kowane ɗaya cikin teloma hamsin hamsin ko ba ka mai daraja hamsin hamsin a wannan cin kawai ba a sukari ɗaya na safe ko na rana ko na dare duk abin da mutum ya su daga gani na da ake rubuta wata ai wannan abu su ne kake mamaki a ce wanda ya aure ya samu rabin addini ka ya ji tsoron Allah a tsoron rabu a irin wannan dumbuzowar ladan da ake masa da ayyukansa ne yake sa shi ka gaya ya samu daman samun aljanna an fahimta kuma shi aure ibada ne daga lokacin da magidancin cewa shi ko al'ada ne to ba zai samu ladan komai ba ka ɗauka ibada kake yi da abin da ka kawo gidanka ibada ne lada kake samu ka nemi ladan auren ubangiji magi ya kare ka siyo sabulun wanka makilin kaza shi wasu abubuwa na bukatu yau da kullum ba gajiya sai dai babu kawai shi ma kamar faɗa magana mai daɗi ko ka ce a insha Allah gobe ko jibi kake da mu za a ce amma nan da nan kai amma ka tsaka kana kuka to za ka samu ko shi ke na ladan auren kuma ya tafi kenan to aure ibada to saboda haka ba wai dan dan wanka ko dan ka da kalli ba ka ma kai kanka wasu ciyar da kanka da kake sadaka kake saboda haka lada ne mai yawan gaske eh, akwai lada sosai alaikum salam yawon ga wannan magana tana da muhimmanci ba ko bai sanar da kai ba kawai sai wannan kuma kaga insaniya ne zai aiki a nan mana na farko daga matsayin baba in na kunya ne dole kai hakuri da shi da wanka ne daga kauye ko babanka ko kawunka ko wani naka ba za ka yi fushi ba ka ciro da waɗannan alkhairan da ke tattare da zuwan shi shi da kuskure ne ke gaya ba. ba ka ka zama kai irin aiki da abin da turawa suke ko ruwa ba za a bashi ba saboda ba a lissafi da shi ba a ba shi lada kake samu amma idan ya kwana uku na haƙƙinsa tana da dama tun da aiki ne na sadaka ka ce to gaskiya ka yi haƙuri ba koma ba ka san ladan sadakar kenan misali ka ce ya koma

abubuwa sun canza ne shi sa zai ka lokaci ma idan za ka je ba gutan kawai kana tare da komai ne ka tafi da shi kama kai ma mutane da ba ka tsora musu sai kana da shi da musu ka musu za ka je ba kunta gidan wani ne ke wuce ba ne su yi haka abubuwa ka tafi da su can sun ca ba wannan bakon ba ya zo ba ne dan ya cinye mana namu gashi nan ma ya kama mu ma amfana da shi ka zo da katar katar da ruwa da juice kala kala an gane da abinci irin ka tabar kamar buhu ɗaya din nan kuma in ka je kwana hudu za ka yi kusa kina ka bar musu sauran buhu za su ce gobe ka dawo za ka ana maka ba shi ko har yanzu mun ji ka shiru ne shi ne maka dan kira mu dan gaita haka za ka ji ana cewa a duka za a ba shi ma za a ba shi kai kai isani ne kai ma za a ba ka duka kana da ladan alherin da ke shi kai taimako ne kawai ka fi shi kai an gane ko na'am ya raina so kowa da irin halin sa ko ba haka ba ni kuma da na faɗa muku yana da kyau ne a duba a ga yanayin baba ko ba haka ba wani na jikinka ne ba za ka iya rubuwa da shi wannan din kaga ba mamaki duk da kozin dai amma dai ƙila akwai kusanci sosai wala Allah kanin da shi mai gidan naku kuma yana ganin cewa ya fi ƙarfin hamsin din ne a wurin sa wa duk da kuka kalli kun bai a san zai zuba fa kawai ganin shi ake kwatsa bai san aure gida ba yanayi ma ya samu gidan ba an ma yi kokari mala sosai ma kai dubu hamsin yanzu tsohon ne sosai Allah ya kyau ina ga yana da matsala ne Allah kyau da mutum na a rage ya kamuri a rena gaya musu a magana mata yan gwalagwalai ne yi to ai duk da haka ne sai ka ce haza hajiya ta ba ta da miji ba na ce miji ba mutu ba za ka gane kawai kamar da ciwon ka ka gani ka gane dai babu kawai su matan wani lokaci suna da ko mantuwa ne ko kuma ɗabi'a ce irin tasu wallahi kana nan yanzu nan za a maka tambaya su biyar su goma iri kai ne amsan kuma da suke bada ce an mai tambaya to amma sai ka yi haƙuri kenan sai ki haƙuri kawai ka san haka suke shi da za su ga kawan ba su wada ba ne ba za su sake tuna maka ne ba sa sanin suke ko wa alaikum salam kai ka samu lada sosai ke Thank <laughs> ya je ranar da ke ya mai da yin kaduna ya ya ya ya

kuma haka da shi da ya tafi na wani na da shi har yau ba na tafi wannan wannan wannan abin da kai ba laifi kai ba yi ai daidai an sai ya shigo maka gida shi ba bai hankali ba irin wannan ko ba haka bane ya hankali ba gaskiya ce muji bai nan kuma ko da ni na ga wancan zuwan da ya na farko ya ji daɗin zuwan ya dan shan sha mai zabe siga siga da nan mai kuma ɗauke ta da karga eh. ya yi kuskure gaskiya ba daidai ba ne wannan kaje wurin mutum ba lambaira kuma ka je ka shiga to yau ko da ma a ce akwai wurare a gidan da za ka sauke shi ai hakkin ka ne sanar da kai zai ba wai je zauna ba a lokacin da kai baka nan ko sai matar ka sai yara gaskiya ba daidai bane wannan Allah ya kyauta Allah ya mana jagora ya mana jagora dan ba wanda ya gwada kwana uku ya nuna rai domin ka yi sa ya zauna a kwana hmm. kana nan ka samu ladan kwana biyu sadaka to kai ne da karfi da isa Allah na eh ya zo ana da ya zo ƙarfi ya ci gaba kawai kawo nashi kai buwan na sabon jami'in tunda ya samu wannan ya riga ya samu wannan jami'in alabi ya ce da'a za ku zo sallah ku zo cikin nutsuwa da abinda kuka samu ku sallata wanda ya wuce ku fuska so ba fa zai ba shi already ya riga ya samu sallah ya samu jami'in sai Allah ya mani jagora subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin